To a shirinmu na mata yau bakoncin wa muka samu. To assalamu alaikum sun kun samu bakoncin malama Fatima Muhammad. Malama Fatima a ba mu labari a takaice. Na yi makarantar firamare a garin Kano, na yi sakandare a garin Kano, sannan kuma na yi NCE dina har zuwa jami'a. inda na yi Bayero University Kano. A NCE din <clears throat> wani kwas aka karanta? Eh na karanta Education Hausa. Education Hausa. Eh. A jami'a kuma fa? Shi ma haka B.Ed Hausa. B.Ed Hausa. Eh. Shin kwas din da kika so ki karanta kenan? Eh to mun san rayuwa wa da yanda Allah yake tsara masa gaskiya tun farko ba abin da na yi niyya kenan ba. Me aka so a yi? Balle kin san a da duk wani ɗa idan ya taso ɗalibi burinsa ya ce zai yi aikin likita aikin asibiti kaza kaza irin mm. dai haka mm. to kuma tun daga da a da ba za ka samu wanda zai irin gaidin ɗinka cewa ai mm. idan abu kaza za ka yi ga hanyar da ya kamata ka bi in abu kaza za ka yi ga hanyar da ya kamata ka bi ba ta bature ya ce tun a farko muka yi missing road kenan ke <laughs> watan da farko yawwa yawwa to ne. Hmm. to amma dai alhamdulillahi tunda wannan din ma yanzu da shi ah. komai asiri ya rufu ma da wannan abin da aka karanta to tunda ba abin da kika so kika wani kwas kika ce kika so kika karanta a lokacin gaskiya nasin na so ne kin so ki nasin to da biki samu nasin din ba kika fara education mm. kin ga ba abin da ranke yake so kenan ba dole za a samu dan tangarda akan hanya gaskiya na samu dan tangarda sosai musamman ma da na tashi akwai idan ka dauki main course akwai subsid da ake eh, cewa subsid din nan sai aka bani arabiya kuma biki makarantar arabiya ba yawwa ita kuma arabiya a ka'ida duk wanda ya shiga arabiya nan fa ya ci tumbatsa da <laughs> larabci kuma gashi watakila daga sabon ba labari ba abin da aka sani aikuwa in aka shiga aji karatu ne larabci kya kya kya kya kya mm-hmm. za a yi shi sai in naga an yi dariya ni ma ne dariya kuma biki canza ba ai a lokacin na so in canza don ina mm. jin har na je NCE2 eh. ina tunanin in canza mm. amma abin bai yiwu ba sai daga baya sai na je ashe da gayya yan wannan lokacin mm. aka ce ba za a bar su ba saboda mutane suna gudun kwas din mm. suna gudun kwas din saboda akwai wani sama kwas da ake zuwa maiduguri ana yi a lokacin to dalilin haka gamborin gala yawuwa to a dalilin haka sai zama na ba su da ɗalibai to kin je gamborin gala na je to daga baya kin fara koyon larabcin ne ai har yanzu ki rabu da abin da mutum ya ce ba ai wallah an gaya miki a farko dai aka kafa jarabawa f tun daga farko har ƙarshe to <laughs> ki ce kin ga maya in yi kuka in koshi hmm. in je in gaya wa malami ice ci gaba eh. za ki iya nce 1 kenan 2 eh. shi ma kwas ɗin da nake ci guda ɗaya ne hmm. ana ce mai risala reading and translation hmm. ba dan komai ba saboda za a larabcin da larabci za ka translation da turanci eh. to shi ne kawai abin da nake ci a lokacin to da na je nce ito dai na tabbatar da cewa fa ba fa mafita sai na yi wannan kwas kawai na ce to meye ne kawai ka karanta ka yi fasin ka wuce na ce to bari a yi haka to a hakan aka yi kuma na gyara na bayan cikin ikon Allah hmm. na wuce to da kika je jami'a arabic din da still aka da dai na ai tun da na bar shi a kwambana NCE shikenan hmm. muka ajiye shi shi can B.Ed ne hmm. education ne gidan mu a can a jami'a education ne gidan mu. Shi ba a samu matsala ba. A shi alhamdulillahi. To wani irin kalubale kika fuskanta a lokacin da kike jami'a? Eh to gaskiya tun da ban yi shi ba sai bayan da ne aure kalubale ɗaya ne shine yadda za ka tafi ka bar yara a gida yara ƙanana wani in ka fita tun shida ba za ka dawo ba sai shida na dare to gaskiya wannan shine babban kalubale wata ran kafin ka taho dare ya yi ko hanya yara hankali duk ya tashi to dai wannan gaskiya shine abin da za a ce dai an dan fuskanta to shi wannan ya dan ja karatun baya ko kuwa a'a bai jawo ba gaskiya dai bai jawo ba to ina batun aiki bayan kammala jami'a eh dama da aiki na na shiga da kika gama NCE eh na gama NCE dama na fara aiki na to da aiki na na shiga aikin dai koyarwa hmm. da dama education duk wanda ya education dama ya san gidan da zai tafi to a wajen harka ta koyarwa din makarantar mata ke ko maza na yi ta maza yanzu kuma ina ta mata to shi a makarantar shi ma ai ba za a rasa yan matsala ba tsakanin malamai maza da mata wai malamai eh, ko ɗaliban eh, ma kansu eh to ba za a rasa ba dai amma in dai mutum ah, yana da kyakkyawan fahimta kin san duk inda ka je abin da ya kamata ka fara shi ne ka studying din waje mm. ka karanci gurin ya iki mm. ka karanci ɗabi'u mutane musamman mu da muka karanta education mm. kin ga a course din mu akwai yawa akwai psychology to abin da zai fare maka aiki ya dama a karatun ka kenan ka fahimci mutum ya ike ya yanayin waje yake ni dai gaskiya da wannan nake amfani to zan zauna da kowa lafiya zan zauna da mutum a yadda yake me burin ki lafiya to alhamdulillahi burina Allah ya taimake mu magama lafiya ‘ya'yanmu su ma su samu abin da suka samu duk da yanzu alhamdulillah na nan da na so in yi ban yi ba mm. yanzu yarinya ta ɗaya tana can tana yi mm. to alhamdulillah wannan burin wa shi ma eh, wani irin kira za a yi wa mata musamman matasa eh, to kiran da za a yi wa matasa shine su nutsu su yi karatu saboda ko ba komai karatun nan zai taimaka masu a rayuwarsu sannan kuma yawanci shashance-shashancen da ake fama da shi yanzu shaye-shayen nan shine ya fi damun mu da muke malamai shaye-shayen nan shi ya fi damun mu to kiran da za a yi da matasa shine su nutsu su fahimci cewa wannan mummunan illa ce a rayuwarsu Allah ya shirya mana kowa baki daya. To, ma na gode. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.